والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس شرين تقوس دوة جماد الأولى هجرة دول إلى الأريه لأربعين للأه وندي داتي da daren 23 ga ranar na biyu da sha ishirin alamar ofishin sarki maratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahu a cikin littafin sharhu ilmu abril ba mu gushe ba muna cikin babin al'asma'ul masulat yau za mu tashi daga inda mai lissafi yake cewa wa a share bi tsolihe wala ko inda humu wato ajizin baitin da mai kulata yake cewa والحذف عندهم كثير منجلي في أعيد متصل إن انتصب بفعلنا وصف كمن نرجو يهب هناك ما شرف ابن أقيل يتي ارسى وهسف عندهم كثير منجلي إلى اخره واتو والهسف شافي واتو شافي أظن قدر سلة إلا كثير كثير او أولنسو wato maluman nahawu abu ne mai yawa kuma bayanin ne har dai zuwa ƙarshen baiti to wannan yana ishara ne ila al'aidul mansur zuwa ga aidi mansubi ay al'aidu ay ad-damir al'aidu ila al-mawsul ضميرٍ نن ده كوما وازوا ذا اسم الموصول ضميرٍ كما يزمن تويا أو كني أما أوكر نسبة وشرط جواز هسفه شرط شاف ونم عائدي منصوبي ne an yakuna muttasilan da zamanto ba manfasili ba ne muttasil yana saduwa wato an sadar da shi da ginin kalman da ta gabace shi mansuban kuma ya zamanto mansubi ne mansubin ma bi fi'ilin tamin da fi'ili cikakke ba fi'ili na kisi ba in a ce kana hu domin kana fi'ili ne wanda yake na kisi to banda irin wannan su kana hu a bi fi'ilin tamin irin abin nan baraba hu daga baraba wannan fi'ili ne tamin aw bi wasfin ko kuma da wasfi da wasfi irin su motsi kahu motsi almotsi kaga wannan wasfi ne wasfi ne fa'ili ko almotsa wasfi ne maf'ul misali to saboda ka in halaccin a shafi a'idi mansubi شين زمان تو متصلي منصوبي بفعل بفعلي كام من تككي او بوصف كوكو لوصف نحو مثال جاء الذي ضربته ونن دنبو جيشي يازو الايد انا شيني هو ضربته ko wallazi ana hu dirhamun الذي أنا مؤتيكه درهم هو إن أعدني إلى الذي هكذا ضربته هو إن أعدني إلى الذي to saboda haka in ka ce barattuhu hu nan muttasil ne ayyudin ne muttasil yana tare da ginin hu ba zaman kansa yake yau inda iyahu ne ko iyana ko iyakun wannan sai a ce mansubi ne munfasil amma wannan hu irin su hu irin su ha barabtuha barabtuhunna da hunna da hum anan da dukansu mutasile suna sade da ginin da ginin kalmar da ya gabace su ba da suke sannan filin nan kuma fili ne tam barabtu ba fili ba ne wanda yake na irin su tsara irin su kana da 'yan uwansu to au bi wasfin ko kuma wannan a'idu mansubi din ya zamanto muttasili ne bi wasf kamar ka ce wallazi allazi ana mu'ika muɗi wannan wasfi ne wasfi ne fa'ili wato ja allazi ana motsi kahu birhamun ko kuma allazi ana motsi kahu wannan da na baka shi birhamun birhame ne hu din nan bamiri ne mutasili mansubi domin muɗi kamar da muka ce fi'ili ne eh, fa'ili ne sifa ne fa'ila موئيك هو مفعول الاول لمفعول الثاني هو ان المهم مفعولي ليش فانا متصلين فلا كتب باركت هو باركت فيل وفاعل هو ان مفعول به ومفعول به منصوب طب طيب. هاك يجوز ينا هلتا حسب الهائي من باركته اشافي هاد إنك باركته ka ce ja Allah allazi baraktu halal ne ba sai ka ce hu ba fa taqulu kana yi cewa yanzu ja allazi menene fa yajuzu hasfu al-ha'i min baraktuhu ka ce fa taqulu ka ce ja allazi baraktu wa minhu daga cikin wannan tsari ne ma daga cikin wannan tsari ne ma ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce zarni wa man khalaqtu wahida don asalinsa zarni wa man khalaqtuhu wahida سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا وانا شنو شاهد ذرني ومن خلقت خلقت فعل وفاعل هو مفعول به وهذا المفعول عائد منصوب متصل فلما كان عائدا منصوبا متصلا جاز حصفه an fahimta da yake aidi ne mansubi muttasili ya halatta kenan a shafe shi shi yasa ya zo a cikin ayan nan a shafe ba a ce zarni wa man hu wahidan ba sai aka ce wa man kalaktu wahidan amma da kaji wannan kasan wa man kalaktuhu wahidan za a sa abin kwayoyin da aka shafe ko dai hu ko hun hmm? ko hunna ko ha da man yana daukan bamirin sai na zuwa singular muzakkar ya zama to hu ko ya zama to ha ko ya zama to hu ko ya zama to hunna hmm? kai ko ya zama to hu ma har yanzu daga cikin wannan tsarin ne وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا أولئك تكون سورة القرآن وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا الله ولو كنت تركياتي إدم كافرين سكا جنك يا منظوم الله إن يتخذونك amma ya tafi naka ba sa riƙonka ba sa mu'amala da kai illa wani face da izini da sun ganga za su yi ba ba'a za su yi ta habaici za su yi ta zoliya kuma ga abin da suke cewa na zoliya ka haɗa lalli ba sallahu rasula ma'ana haɗa lalli ba asahu lahu ba asahu hu sai aka shafi wujin wadu ya sauka cewa yanzu wannan shi ne wai yake cewa wai allah ya aiko shi a matsayin manzo sai muhammad ba sai kaji wai muhammad wai wai wai ya ce wai wai wai allah ya aiko shi to kafa yake nan sun ga annabi ya sa suke ta ba'a har ma da wata magana Waye me suke cewa in ka da lauyudun lona har ma suna ga lona suka ce ka ya kusa ba ya ɓadda mu ba ya muhammad ya shi da iya magana ya kusa ya ɓadda mu ba an aliyati na ya ɓadda mu ya riba mu da da iyayen gijin mu ɗin yanzu su lata da uzza hmm? laula an sabarna alaiha ba don mun yi hakuri mun cije mun kafa girgizuwa ba da ya ɓadda da ya kau da mu shine Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azab man adallu sani a su sani wane ne wanda ya fi bacewa gabarin kyakkyawar hanya shi su ne ko kuma shi wanda suke wa ba'a suke wa zoliya suke masa sharri da yarfe a su sani shahid محل الشاهد دي أنا هذا الذي بعث الله بأتي sahuru. في أكشافه واضح وكذا أنا ضمير إن منصوبين متصلين فأنا أبنا ضميري منصوب فأنا متصل بفعل تام دون بعث فعل يتام بعيد سكان بالأنوان كما إذا خلقت شيما خلق فعل من ذلك تامون فولا تشلزم شافي هو حالت شافي وضميري متصلي منصوبي عائدي ياتي كينا او ابن ارويد ده مسالمنا موكا جباتر التقدير خلقته هو كم ذرني ومن خلقته وحيدا تقدير ومن خلقته وحيدا هكذا هذا الذي بعث الله تقدير شيء بعثه الله تو وكذلك حكنا يجوز ينا هلت حصف الهاء شافها من موئيكه موئيكه والذي انا موئيكه ينا هلت اشافها ان وقبل ما كتب موئي واتفن واتفن واتفن يوم اسمه فاعل فتقول كثير جاء جاء الذي أنا مؤيك درهم كشافه إيه، أنا هلتا ومنه أبو النيما نيما بيت النيرو عندما بيت يجي سوى ما الله موليك فضل فهمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر ما الله موليك فضل فهم دمه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر أي ما الله موليكه ما الله موليكه دو أبن دع الله يباتك يو يوترسا دو أبن دع الله يباتك يوترسا نلافيا نكوئي نئلمي نمينيني دو أبو بعد أجنين إمرسا دونيا to fablin wata falala ce daga wurin Allah ba wai don kayi bane dole sai ya baka saboda haka fahmadan lihi gode masa da wannan ni'ima fama la da ghairi naf'un wala darar gaskiya lamari shine naf'un wala darar amfanarwa ko cutarwa fama la da ghairi babu shi tare da wani Allah shi kaɗai ne mai iya cutarwa na hakika mai ƙarfin cutarwa na hakika mai ƙarfin amfanarwa na hakika kenan duk abin da Allah ya baka falala ce da gare shi ta gode masa mahallin shahid anan ba a ce mulika ba sai aka ce mulika aka shafe ha me yasa shafi haɗi na ya halatta haɗin na wanda yake ne ƙa'idi domin hudin nan shine abdamirul a'idu ila ma ismi mausul ma ma mausuliya ce ma ai allabi allahu maulikan me sa halatta ya halatta saboda a'idi ne mansubi muttasili biwasfin واضح سوى سبعة وصف تاما وغير تاما فيه هنا أكي سوى شرع نظام تفيلي إنتام بند فيه هنا أكي هم بيبدأ؟ سوى تقديره عندما يتأتي يتأتي تقدير وانما الله موتيك أي الذي الله موتيك أي موليك أي موليكه فضل فهذفت الهاء في أجل شافها إيه جوازا وادي ما لا يتي وكلام المصنف ما جنر ما خلاصة هذا إنه مالك يقتضي أنه كثير ين حكم فأتينا حكم تاكوين نون تشيوا حكم ديوان لاكي شافوا وليس كذلك آآ شافها إنم بديوا بني بل الكثير هفه من الفئل المذكور واتأشافها وانليك بميري عائدي منصوبي ينادي وعلي إذن يا زمان تو متفلين بفئل تام أما كأني أشافي يا زمان تو متفلين بوصفه إذن سمو إيكه إذن سمو إيكه يوه شنو أما مع الوسط فهسه منه قليلا أما أما جنر أذاه أما جنر ما يقولاته أبين لك هنا واشيني سواء كان متصلا بوسط هو متصلا بسيل دوكا شافي شريد من تومي كثير دمياتي وهسفه كثير من جل كل هذا هو تو تو أثني وأنا ما جنر ليس على إفلاكي كثير من جلي إذا كان متصلا بفعل تام لكن حسبه قليل إذا كان متصلا بوصف كم فهمت أبي؟ فإن كان الضمير منفصلا إذا آئد يا زمن ضمير منفصل يعني هل أنت أساسه شيء؟ لا لم يجد الحصر أو أن لو كتشي شافي وبات أنت ناو كمر مثال كتشي جاء الذي إياه ضربت بلاك جاء الذي ضربت بكشاف إياه بذي وسبب إياه إما من أين الشيء ضد هيك ضمير منصوبي أما دي منفصلين عند منفصلين بلا شافي شيء فلا يجوز حصف إياه ما حلت أشاف إياه وكذلك يمتنع الحصف حكما شافي وينا هنوه إن كان متصلا منصوبا بغير فعل a wasfin in ya zamanto shi bamiri din muttasili mansubi ne amma muttasili ne mansubi amma ne ba ba muttasili ne da ba mai saduwa bane da fi'ili ko da wasfi a wato ya zamanto ya sadu ne da harfi na ma ba za a shafe shi ba وهو الحرف ناو كما جاء الذي إنه منطلق هو إما متصل من يجي حرف إما تبارك في جاء الذي إما منقلب المؤمن واضح؟ دول ليك منصوب لي أما أنزع من يساعد الأشياء في شبه الجنة إيه؟ لأنه متصل بحرف لم يكن متصلا بفعل كامل ولم يكن متصلا بوصف فلما لم يكن كذلك كان لا يجوز والد فلا يجوز وصف الهاء بذيها للتبا أشافها وكذلك يمتنع الهسف هكذا الحذف ينا ينجبوه إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نما إذا منصوب منصوبين ما يسادوا أما بعد فعل كامل بعد فعل ناقص ناو كمركة جاء الذي كان هو زوجه ba za ka ce ja allazi kana zaidun ba domin magana ba ta inganta ba a lokacin tana bukata wani abu ya zo kana zaidun ne domin kana fi'ili ne da yake bukatan wata magana domin ma'anar sa ta an fahimci abin saboda haka dole ne ka ce ja allazi kana hu zaidu ba za ka ce kana zaidu ba to muna dab da gama wannan babu huta mu dan ji daɗi saboda mun sha wahala a cikin cikinsa kwana da kwanaki ko wata da wata ne to sai mu tsaya nan ko ta منجلي في عائد متصل إن انتصب بفيل نوسم كمان نرجو حق شيء أبين دي شيء والحق عنده أي شاتب مين آي دي على ال... على... إلى الموصول إلى أبنى مثل نفسنا إلى الموصول كثير عندهم منجلد ديوا أن يكون بيّن أن يوا أنا أمتاني نشي صوفي واتو شافي شافة كو شافي وفي آئد أتكن بميري آئد متصل وليه سابي ما تقال لي إذن تسلم إيه زمن شو منصوبي muttasilin din nan bi fi'ilin da fi'ili a wasfin ko da wasfi misali shine narju yahab ay man narju yahab man shi ismul mawsul narju din na asalin sa narjuhu sai aka shafe shi to kaga bai yi bayanin cewa a'a zai zamanto da yawa ne idan ya sadu da fi'ili tam amma kuma zai to shafe shi kaɗan ne in ya saru da wasu kamar da muka ce moɗeka hu ko moleka hu da aka ba da misali na na'am mm. kazalika yamtani'u yana hannuwa eh يمتنع الهتف ايه بغير فعل kama idan ya zamanto yana yana haɗin ya sadu ne shi bamirin ainihin ya sadu ne da wani abu wanda yake ba fi'ile ba kamar ya sadu da harfi an ba ka misali in sadu da harfi kamar ja allazi inna hu hu innan ai ya sadu ne da inna inna ba fi'ile ba ne inna harfi ne to saboda haka ba za a shafi haɗin ba yaya فإن كان الضمير منفصلا دي yanzu muna magana ne kan damiri muttasil shi ma ibnu malik abin da ya faɗa kenan cikin baitocin sannan ibnu aqil abin da yake nana ta kenan cikin sharhan idan damiri ya zama to munfasili akwai abin da aka kira abdamirul munfasil irin su iyana irin su iyaka irin su iyahu su iyahunna su iyakunna su iyahuma wannan ana kiran su abdamirul munfasila don su ba ha da wata kalma da ta rigaye su zaman kansu suke yi iyaka na abudu kaga iyaka din nan bamirin ne munfasil wa iyaka nasta'in iyaka din nan bamirin munfasil to idan aibin ya zama to ne munfasili ba a shafe shi ai ya misali a nan yace na wuja allazi iyahu darabta saboda haka ba za ka shafe wannan bamirin munfasil ba za ka ce ja allazi darabtu ba darabta ba ka shafe iyahu in ba zai yi ba إذا كان من إيه وكذلك هكذا يمتنع الهكس شافي وزي إيوة يمتنع زي إيوة إذا كان منصوبا إذا شي ضميري عائد من يا زمنتو منصوبي نه amma kuma mutasili da fi'ili wanda yake naƙisi irin kana da dangoginsa ne masa misali kamar ja allazi kana hu zaidun ba za ka ce ja allazi kana zaidun ba me yasa ba za ka shafi haɗin nan ba eh saboda haɗin nan duk da yake mansubi ne amma kuma mutasili ne bi fi'ilin naqis kana shi ne kana kana fi'ilin ne naƙi. ba fili ba ne tam na'am kanahu ya kasance shi kanaka ya kasance kai kanahu ya kasance shi كان في زيد الغيب يا كتم تيشي آه ينزل ضمير يقول ني إله الذي جاء الذي كان هو زيد سوى لا تقول إما آيد ني إله الذي أي إله من أولانا ني يعني؟ الضمير العائد إلى إلى الموصول عائد ما يكون مع وزوء هذا الموصول زيد كم بعينها كم بعينها ya zai koma ga abin da ke gabansa sai zai koma ai bayan ke abin da ke ya wuce shi na'am eh zai ya daukan haka haka ba sai dai hu dole hu ya zo don kace kana zai da magana ba ta cika ba ana neman wani abu to sai mu ba za ka shafe shi ba na'am ai mulikahu shine mulikahu mulikahu yake baka shi ai mallahu mulikahu ai allazini allazi yu'ikahu allahu mallahu mu'ikahu allazi allahu mu'ikahu wannan da Allah ke baka shi almun da muli mudi mai barwa min aula yuli fa huwa mulin او لا يا بار مولي ما يولي انا بار فهو مولي شي ما دار واني قال كتي موديكا ما ما بار وا اتا يودي فهو مولي موليك موليك اي موليك اي مم مم dama ya halaccin halaccin kana ya shafe ko muna magana ne kan halaccin shafewa in baka shafe ba shi kenan halacci ai muskilar ka da ka fahimci tun farkon karatun aka ce wa sharɗu jawazi haske sharaɗin halacci abinda aka ce maka halal ai ba wai an haramta ba tilas ba ne na aka ce maka halal ne ka tafi kasuwa rashin tafiyan ka kasuwa laifi ne zai zama laifi an ka tafi bakar laifi in baka tafi bakar laifi shine ma nan halal halal ne ka ci irin wannan abinci ba dole ba ne kenan in ka ci ba ka ba gale ba ka ci ba wanda zai ce ka shi ne mana halacci yawo yawa ya yi karanci wurin wasu wannan ana magana ne istimal in ka yi istiqra'in maganganun larabawa za a ga suna shafe shi da yawa a fi'ili amma ba sa yawan shafe shi a wasfi wannan shi ne amma shi maganar mai kulasa ya ce walhaskul inda hun kasirin munjali fi a'idin muttasilin inin tasa da fi ili na wasfin kamannar juya shi ne mai shari'a yake cewa bai kamata ya faɗi wannan ba domin magana ta na zahiri tana nuna cewa babu eh, da yawa ake shafe shi ko shafe shi da yawa a fili yake eh, eh, kuma da yawa kamar in yi itisali da fili tam ko da wasu duk ana shafe shi da yawa wanda ko ba haka ba ne an lura laraba ba sa shafe shi da yawa idan ya haɗu da wasfi amma shi bai bayyana ba a cikin baitocinsa saboda haka wannan ba daidai ba ne in ji mai sharha kuma gaskiyansu ne ha eh, inda kuma arab ake magana <laughs> ana magana magana da larabawa الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك